Tarihi ta biyu Sura ashirin da biyu Ahaziya sarkin Yahuda Mutanen Urushalima suka mai da Ahaziya autan yahoram sarki a madadinsa, da yake ’yan hari waɗanda suka zo tare da larabawa cikin sansani sun kashe dukan manyan ’ya'yansa, saboda haka Ahaziya ɗan Yeroham sarkin Yahuda ya fara mulki. Ahaziya yana da shekara ashirin da biyu sa'ad da ya zama sarki, ya kuma yi mulki a Urushalima shekara guda, sunan mahaifiyarsa a Taliya ce, jikanyar Omri, shi ma ya yi tafiya a hanyoyin gidan Ahab, gama mahaifiyarsa ta ƙarfafa shi, ya yi abin da ba shi da kyau, ya aikata mugayen ayyuka a gaban Ubangiji, yadda gidan Ahab ta yi, gama bayan mutuwar mahaifinsa, sai gidan Ahab ta zama masu ba shi shawara, shawarar da ta kashe ga lalacewa, ya kuma bi shawararsu sa'ad da ya tafi tare da Yoram ɗan Ahab, sarkin Isra'ila, don ya yaƙi Hazayel sarkin Aram a Ramot Sai Aramayawa suka yi wa Yoram rauni, saboda haka ya dawo Yezireyel don ya yi jinyar raunin da suka yi masa a Rama cikin yaƙinsa da Hazayel sarkin Aram. Sa'an nan Azariya ɗan Yehoram sarkin Yahuda ya gangara zuwa Yezireyel don yă ga Yoram ɗan Ahab domin ya ji rauni. Ta wurin ziyarar Yoram, Allah ya kawo faɗuwar Ahaziya sa'ad da Ahaziya ya iso, ya tafi tare da Yoram domin ya sadu da Yehu ɗan Nimshi, wanda Ubangiji ya shafe don ya hallaka gidan Ahab, Yayin da Yehu yake hukunta wa gidan Ahab, sai ya sami fadawan Yahuda da kuma ’ya'yan dangin Ahaziya maza waɗanda suke yi wa Ahaziya hidima, sai ya kashe su, ya kuma sa aka nemi Ahaziya, aka kamo shi sa'ad da ya ɓuya a Samariya, suka kawo shi wurin Yehu, suka kashe shi, suka binne shi, gama sun ce, Shi jikan yahushafat ne, wanda ya nemi Ubangiji da dukan zuciyarsa. ta haka babu wani a gidan Ahaziya da yake da ƙarfin cin gaba da mulki. Ataliya da Yowash Sa'ad da Ataliya mahaifiyar Ahaziya ta ga cewa ɗanta ya mutu, sai ta tashi ta hallaka dukan ’yan gidan sarautar Yahuda, amma Yahosheba, ’yar sarki Yehoram, ta ɗauki Yowash ɗan Ahaziya ta sace shi daga cikin ’ya'yan gidan sarauta waɗanda ake shiri a kashe, ta sa shi tare da mai renonsa a ɗakin kwana, haka fa, Yahusheba ’yar sarki Yoram, matar Yahohiya da firist, ta yi, gama ita ’yar'uwar Ahaziya ce, ta ɓoye Yowash don kada a taliya ta kashe shi, ya kasance a ɓoye tare da su a haikalin Allah shekara shida yayin yayinda Ataliya take mulkin ƙasar.